maraba da kai ra'ayi baba sadiq eh marshal apc ce sau rikici gabci idan ka ji gangami da labari. Burundu babban dodo hadiri sa gaban ka inda kake so. Mai gayya mai aiki. Tashi mai tsuguno mun hangi mai zaman dindindin. Ina al'umman jihar Bauchi. Alfishir ga dama ta samu. Damar da ba za ta damar da mu ba dama ce mai kauda damuwar al'umma. Ku rabu da kwali ga mai kwaliti. Mu sake karya mu kama gaskiya. Mu canza daga kashi mu koma tsoka. Mu yadda dan gari mu ɗauna gari. Mu kauda ɗan duma mu dauki kabewa. Ku rabu da shukan dusa ku zo ga tsaba. Domin mu ya isa shuka. Wato ambassador ya mashar Sadiq Baba Abubakar. Amma matsayin gwamnan jihar Bauchi ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a 2023 da yardan Allah. Wannan sako ne daga kwamitin yaɗa labarai ƙarƙashin jagorancin Honorable Salisu Ahmad Barawa Kos.